Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo na amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yammai a ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. sannan za a iya kama mota hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci a wannan hantsin na ranar talata 12 ga wato 19 ga watan Nuwamban shekara ta biyu da goma 2019. Murtala Faruk sanyi ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a wannan hantsin. bayan an sha labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin jihar katsina ta bi sahun gwamnatin tarayyar najeriya a ayyana dokar ta ɓaci a ɓangarorin samar da ruwa da kuma tsaftar muhalli haka kuma za ku ji hira da grace alheri abdu ta yi da gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambol dangane da ziyarar aiki da suka kawo a nan amurka bayan haka baba Yakub makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya za kuma mu kawo muku sharhin jaridu daga jamhuriyar Nijar. sai kuma sakonnin da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum barkanku da hantsi wannan shine mako da za a saurari shaidu da yawa a binciken yiwuwar tsige shugaban amurka donald trump a bainar jama'a wanda za a fara shi da sanyin safiyar nan ta talata tare da shaidu uku da kuma abin da suka sani akan zargin da ake yi wa shugaba trump na yunkurin tursasa wa ukraine ta bincike abokanan hamayyar siyasarsa duka dai kwamitocin majalisar wakilan za su saurari shaidu tara ne a lokacin zama biyar daban-daban da za a yi a yau talata da laraba da kuma alhamis na wannan makon sai dai shaidar da aka fi saka ido za ta zo ne daga jakadan amurka a kasashen tarayyar turai da ya ba da gudunmuwar dala miliyan ɗaya ga kwamitin shirye-shiryen rantsar da shugaba trump gordon sandland da alamu Sunderland ya, taka rawar gani a tattaunawa tare da Ukraine akan zargin da ake yi cewa shugaba Trump ya buƙaci Ukraine ta binciki wanda ake ganin zai kalubalance shi a zaben shugaban ƙasar na shekarar 2020 mai zuwa kuma tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden akan cin hanci. Ministan harkokin wajen Libya ya faɗa jiya Litinin cewa harin da aka kai da jirgi mara matuki da ya yi sanadin mutuwar mutane a kan kamfanin biskit a Tripoli babban birnin kasar na iya zama laifin yaƙi. Muhammad Tahar ya faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin da suke taro da suka saba yi duk don tattauna halin da ƙasashen arewacin nahiyar Afirka suke ciki cewa wannan laifin yaƙi ne da aka kitsa shi. babban jami'in majalisar ɗinkin duniyar a libya gasam salame ya faɗawa kwamitin sulhu ta hanyar tattaunawa a bidiyo daga makwabciyar ƙasar tunisia cewa akalla mutum goma suka mutu da kuma sama da mutum talatin da biyar suka ji raunuka a harin na ranar litinin abin da ya bayyana da yawa daga cikin waɗanda suka mutu bakin haure ne amma kuma akalla mutum biyu 'yan libya ne a cewar salame sai dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kaiwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka ta bayyana matukar damuwarta na ci gaba da samun rashin zaman lafiya a siyasance da kuma rikici a yankin Hong Kong. yayin da aka samu gama tsakanin 'yan sanda da kuma masu zanga-zanga da ta ƙara tsamari a 'yan kwanakin nan da suka gabata. muna sake kira ga dukkan bangarori a yankin hong kong da su kwantar da hankali tashin hankali daga dukkan bangarorin ba za mu yarda da shi ba gwamnatin yankin hong kong ita ce take da alhakin samar da zaman lafiya a yankin sakataren harkokin wajen amurka ya bayyana haka ne a lokacin da yake ganawa da manema labarai a takaice a ma'aikatar harkokin wajen ta amurka Jawabin na Pompeo yana zuwa ne a daidai lokacin da ake kara samun tashin hankali da 'yan sandan Hong Kong suke barazanar yin harbi da harsashen gaske idan masu zanga-zangar ba su daina amfani da makamai ba a sabuwar zanga-zangar kin jinin gwamnati. Hukumomi a Iraki sun ci gaba da rufe yanar gizo a kwana na uku a wani bangare na ƙoƙarin dakila zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta ɓarke a duk faɗin ƙasar wanda a cikinta akalla mutum takwas suka mutu tunda aka fara ta a ranar Juma'ar da ta gabata. A cikin wata tattaunawa da sashen murya Amurka na Farshiya jiya Litinin, daraktan wata ƙungiya da take saka ido kan yanar gizo da ke London mai suna Internet Observatory Net Blog ya ce, har hanyar shiga yanar gizo a kasar jamhuriyar musulunci ta toshe bayan da iran ta rufe yanar gizo yanar gizon kasar tun ranar asabar da daddare agogon yankin wannan kusan na ce sun rufe gaba ɗaya ne a cewar alptoka akwai hanyoyin shiga yanar gizo 'yan kaɗan da suka fito daga cikin kasar. amma waɗannan sai da 'yan dabaru yanzu haka don haka ba wai abu ne da za a ci gaba da ɓoye waɗannan hanyoyi ga mutane ba. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to za mu faro taskar rahotannin ne daga jihar katsina inda shekara guda bayan gwamnatin najeriya ta ayyana dokar ta ɓaci a ɓangarorin samar da ruwan sha da tsaftar muhalli gwamnatin jihar ta katsina ta bi sahu wajen ayyana makamanciyar wannan doka a waɗannan ɓangarorin kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana Yawatar cutuka masu nasaba da ruwa da 'yan najeriya ke fama da su da kuma karancin tsaftar muhalli a galibin karkara da birane na daga cikin matsaloli da suka zabar da gwamnatin najeriya wajen ayyana dokar ta ɓaci a waɗannan ɓangarori yayin bikin ayyana dokar a bara shugaba muhammadu buhari ya umarci gwamnatocin jihohi su bi sahu domin cimma nasara shekara guda bayan umarnin shugaban gwamnatin jihar katsina ta ayyana doka ta ɓaci a ɓangaren ruwa da tsaftar muhalli da ke zaman wani ƙudirin kawar da hanyoyin ɗaukar cutuka da yaɗa su a tsakanin al'umma na san cewa yanzu akwai ƙananan hukumomi ko dai ko da cikin wannan tsari sauran kuma za mu shigar da su cikin wannan tsari na wash da tabbatar da cewa an yi maganin Eh, rashin ruwan sha musamman ga eh, danginmu da suke zaune a karkara da kuma ainihin tsaftace muhallin kuma da tabbatar da cewa an samu magiyoyi ba ana yin bayan gida a daji ba Alhaji Aminu Bello Masari kenan gwamnan jihar Katsina yayin kaddamar da dokar ta ɓaci a bangaren samar da ruwa na jihar da kuma wanzar da tsaftar muhalli. Manajan daraktan hukumar samar da ruwa a yankunan karkarar jihar ta Katsina, injiniya Aminu Ɗayabu Safana na cewa. ba za cewa ga ba wannan concept a san ake nema a tabbatar da cewa an cimma ƙarni na SDG amma as now ba za mu iya ba ka concept plan because the moment kaddamar da abin the damuwa da gwamnati ta yi so za a je a zauna a kanin ɗaukar da investment plan daga nan ne za a san nawa nema kuɗin da ake nema domin a cimma wannan muradun ƙarni na arziki. Tuni dai ƙwararru kan dabaru da kimiyyar samar da albarkatun ruwa ke tsokaci game da wannan ƙudiri na gwamnatoci a Najeriya. Injiniya ya haya Bala Karaye tsohon manajan daraktan hukumar bada ruwa ta jihar Kano na cikin kwararru da ke aiki da hukumomin ƙetare irin siusaid a fannin samar da ruwa a najeriya gwamnatin katsina yanzu na san tunda ta yi wannan abu su waɗannan ƙungiyoyi suna nan za su ji cewa to an ce katsina za ta abu nan aje aji me suke nufi wani tsare-tsare suka yi suwa suwa suke so su shigo su taimaka musu da wannan taimako suke so me suke bukata me suke da shi a ƙasa to irin waɗannan ɗin shine hanyar da za a bi to amma duk an gama wannan komai ya dawo sabo an samu ruwan nan ingantacce da muhalli mai kyau to yau da gobe fa har ka yau da gobe ita ce nake cewa lalle lalle a miƙa wa mutanen da za su rike wannan abu su saka su a ciki a tabbatar musu cewa su za su fito a ruwan nan a sauƙaƙa an sa akwai dama masu ƙaramin ƙarfi su dama akwai tsarin su kuma da ake musu na daban to ta wannan ne za a samu cewa wannan sdg din sustainable din da ake faɗa ya zauna da kafafunsa ƙuduri mai lamba shida na shirin sdgs da ke ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya shine ke ɗauke da bayanai kan muradin samar da ruwa da tsabtar muhalli a sassan duniya wadda ake sa ran cimmawa nan da shekara ta 2030 mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. Matsalolin Najeriya kasan su kashi-kashi bambar. Ga mu ba watan nefa kana ba ruwan famfo. Za gaida Muhammadu Kwari da wannan rahoton. A makon nan da ya shige ne wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka kawo ziyara a nan Amurka. inda suka gudanar da wata tattaunawa da shugaban asusun bill and melinda gates wato bill gates tare da hamshakin attajirin nan aliko dangote taron ya karkata ne akan yadda za a inganta sha'anin ilimi da kiwon lafiya musamman a yankunan karkara wannan kuma yana zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar kalubalen karancin ƙwararru a wannan haujin grace alheri abdu ta tattauna da gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambowal inda ta tambaye shi kowane mataki suke ɗauka wajen magance matsalar kwararar kwararru zuwa kasashen waje a maimakon tsayawa su yi aiki a gida abu da farko shine dole mu amince da tabbatar da cewa ma'aikata na kiwon lafiya an ba su albashi daidai gwargwadon hali abin da zai iya rike su su yi ma al'umma da talakawa aiki mun sani cewa ba wai lalle an rasa su bane ga baki daya mai yawanci ana samun su amma suna kara gaba suna gurgusawa inda suke ganin kamar sai samun biyan bukata wurin samun albashi mai tsoka saboda ya zama mu a mu na gwamnatoci mu tabbatar da cewa mu ma mun yi abin da sauran wuraren suke yi na ganin cewa an inganta albashinsu an inganta wurin zamansu don sun zauna a cikin birane da karkara don a tabbatar da an al'umma aiki kamar yadda ka faɗa gidauniyoyi guda biyu ne aka hada da ita gidauniyar shi aliko dangote din nan da ita gidauniyar bill gates aiki ne za a yi na haɗin gwiwa tsakanin waɗannan gidauniyoyi guda biyu ko kuma wata ce za ta jingina kan wata a haɗin gwiwa ne a haɗin gwiwa haɗin gwiwa ne na fannoni guda kusan hudu za a ce hmm. da waɗannan gidauniyoyin guda biyu na bill gates da matarsa uwar gidansa da kuma alhaji aliko dangote da gwamnatin tarayyar najeriya da gwamnatocin jihohi haɗa kai ne haɗa gwiwa ne tsakanin waɗannan fannonin guda hudu ba jingina za a yi akan wani ba kowa zai ba da tashi gudunmuwa kamar yadda aka cima matsaya don a tabbatar da cewa an samu biyan bukatar waɗannan kudurorin eh, na hakikanta cewa shirye shirye na za a gudanar da su ne a najeriya baki ɗaya kasancewa eh, wannan taro ne da ya haɗa kan gwamnonin jihohin Najeriya. To waɗannan ayyukan da za a gudanar su waɗannan gidauniyoyin za su rika gudanar da ayyukan nan ne idan aka ba da kuɗi na tallafi kai tsaye ko kuma za su aiwatar da shiri ne ta hannun gwamnoni domin so da dama 'yan Najeriya suna ɗari-ɗarin ƙasashen ƙetare su ba da tallafi na kuɗi suna ganin cewa akasarin kuɗin yana ƙara sawa ne a aljihun waɗansu ko da kuma gwamnonin jihohin suna da kyakkyawan niyya ba lallai. su iya sa ido ko kuma su san ma yadda ake aiwatar da kudaden nan ba a ƙarshe duka sai talakan da ya kamata a yi wannan aiki domin shi ya zama shi ne aka shigar to a wannan karo ba shi ne karo na farko da aka samu irin wannan hada kai tsakanin waɗannan gidajen kuma gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi ba musamman ga yaƙi da cutar polio da kashe an samu wannan haɗin kai kuma an gaɗa faransa saboda ɗorawa za a yi a gina a kan da aka saba da shi na kowa ya kawo nashi a sa cikin asusu su suna da hannu a kulawa da asusun gwamnatocin jihohi da kuma gwamnatin tarayyar najeriya tana da kulawa a cikin asusun da ake yi a tabbatar da cewa an yi waɗannan ayyuka ba abu ne wanda za a ce an ɗauki kuɗi ga su zunzurutu an ba gwamnatin jiha ta je ta ga dama da su ba akwai ka'idodi kafin a taɓa kwabo sai an cika ka'ida kaza kafin a taɓa sisi ko taro ko naira goma ko naira ɗari ko dubu ɗaya sai an cika da saboda haka abubuwa ne wanda mun saba mu da su kuma ina ganin Allah da wannan tsarin ne za a bi ba sabon tsari ba wanda zai kawo ta matsala. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal a zantawarsa da Grace Alheri Abdu yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin a dawo lafiya to amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka. Idan ana da ana Najeriya da To waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. shirin adawa lafiya na ci gaba da tattaunawa da mai duka umaru alhaji awale shugaban hukumar fafutukar rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar nijar a makon da ya gabata bakon namu ya yi bayani ne akan kira da hukumomi suke yi kowa ya sanya ido akan yadda direbobi ke tuki har ma ya ce jami'ai za su rika ɓadda kabanni suna shiga motocin haya domin ganin yadda direbobin ke aiki A makon jiya mun alkawaranta muku cewa za mu tashi ne daga wata tambaya da wakilin musulmin muni barba ya yi wa alhaji yawale yana mai cewa. Ya kake ganin shin hanyoyin zirga-zirga a nan Nijar waɗanda ake da su tsakanin biranen ƙasar nan sun dace da tsarin eh, jigila ko kuma tsarin suhuri na yau? Kasan ita hanya hanyoyi kala-kala ne wanda motoci suke bi. akwai abin da ake ce ma route national akwai route departmental akwai route rural ita wannan hanya da agare mu guda lak wadda ta tashi daga tun daga gingimi har tun daga gingimi har ta game da tera ita suna eh, cikin wanda ake ma route national ibrahim ita route national ita wannan hanya wadda mota ke tahiya tana dawowa idan akwai wata mota ta he sai kana so ka wuce wata mota sai ka dakata wacan ta huce ita gudun ta da an ka kera ta bai kamata mutum huce ɗari ba goma ɗari ba tasa'in ne ya kamata ka bi idan ka huce ka huce tasa'in ka kai ɗari da ashirin ko ɗari talatin ka yi ganganci bisa irin wannan hanyoyi saboda za ka gama dabba tana girma eh, tana girma kowane lokaci ba mu da abin da ake ce ma route express motoci eh, eh, autoroute hmm. wanda za a yi gudu haɗari talatin an tsara su bisa ga haka nan kuma hanyoyi ne wanda ake tahiya ba a da bisa gare su idan hanya ana ta ana da bisa gare ta to akwai hatsari irin su ne gare mu har yanzu ba mu kai ba inda zamu mun ka fara gina hanyoyi na sufuri wanda mai kuɗi ya zo ya ba da kuɗin shi ya gina hanya ya mutane su biya su hau hanyoyi daban-daban har yanzu can ko kuma gwamnati ya gina hanya ta ƙwarewar daga kuɗinta wanda mutane kamar su biya su ta wanda ana taya bisan ta amma ba a da bisa gare ta ba mu da otorita wanda za ta yi za a ci samu kilo 200 ko 300 bisa gare ta waɗanda hanyoyi har yanzu dai su ne muke aiki da su kuma karamin gurin su La labitas de vas da da katalan dikin matafara wato dai hanyoyin ba su dace ba da yanayin da ake ciki na eh, yawaita ko kuma cunkoson ababen hawan da ake fuskanta akan bayan ma ababen hawa ka san yanzu Nijar ta shiga cikin kasashe masu sayar da man fetur dan ka diba ha gani mai motoci suna hituwa da man fetur da gabas suna yau yamma daga matata kenan daga matata suna yamma to matakai ne an ka doka na su da kankan su masu ɗauko wannan man akwai lokacin da an ka ba su wanda suke suke ya kamata su zange taya ba tare sun gamu da waɗannan motoci masu sufuri ba to tsari ne an ka yi tsarin da an ka yi shi eh, kawai da ce ma in ba an yi abin da ake ma separation traffic ba an rarraba hanyoyi an yi rarraba hanyoyi kowa ga hanyar shi su masu ɗaukan man fetur ga hanyar su su kuma masu ɗauka jama'a ga hanyar su mai motoci masu ɗauka eh, kaya su kuma ga hanyar su to duk wannan cinkoso da yake bisa hanya gudana akan shi da dabba da yan sharar da yan kasa kuwa bisa hanya da yake insha Allah mu fatan ya zamanto Allah ba mu halin da za mu iya raba hanyoyi wanda al'umma za su wadata amma yanzu hisbila sai da hatara. Mm. a yadda abin nan ke faruwa mai duka yau wai ba a kai inda ya kamata a dakatar da aiki gaba ɗaya ba a ce yau dukkan direbobi an tara su wuri guda a ba su horo a ƙara faɗakar da su a ƙara tunatar da su ƙa'idodin tuki watakila galibin su sun manta da cewa ga yadda ya kamata a ga yadda ƙa'idar take ba. kasan doka da an ka doka shi kudu lartuwan ga wanda aka doka da aka aiki da ita yau an kafa ta tun 1963 da mahukunta sun ka gane awwadiya sun shigo sun shigo da yawa sai an ka tsaya an ka sake ta a 2014 an ka yi mata gyaran huska an ka sa abubuwa da yawa cikin abubuwan da an ka sa yanzu an hana mutum da ya samu lasisi farmi ya shiga sana'a direba an hana shi bayan ka samu lasisi sai ka komo an baka horo an baka certificate da receipt wanda ke baka izini kai kasuwancin jama'a ka zama direba na shigila amma yanzu zaman da muke can irin shi ne da ka samu lasisi sai ka shiga sana'a wannan ba shi bane yanzu doka ta shi ta shigo sabuwa wadda idan mutum yana son yayi sana'a da dauki mutane ya shigila bayan ya samu lasisi akwai wani horo da za a shi ne kuma za mu da tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu mai duka Umaru Alhaji ya wale shugaban hukumar fafutukar rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar Nijar da wakilinmu a birnin Yammai Suleiman Muni Barma da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. rahoton madalla yanzu kuma ga sharhin jaridu daga kasar jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan maku da jaridar Le Nouveau Republicain wacce ta ruwaito cewa wata tawagar haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar Afirka da sai da yawo ta ziyarci jamhuriyar Nijar. domin tantance halin da ake ciki game da tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa a baɗi bayan da suka gana da shugabannin hukumar zaɓe ta seni mambobin tawagar sun tantauna da ministan cikin gida kafin su canza yawu da ƙawancen jam'iyyu masu mulki wato mrn sai dai ba a yi irin wannan ganawa da 'yan adawa ba balantana a taɓo matsalolin da suka haifar da tarnaki ga shirin waɗannan zaɓuɓɓuka ba wato batun kwaskwale kundin zaɓe in ji republican jaridar lanketer na cewa dawowar jagoran 'yan adawa a gida bayan hijirar shekaru da dama a waje na iya zama cikas a bangaren hukumomin Nijar domin ba mamaki bayan zama makokin mahaifiyarsa a sake shiga wata sabuwar takon saƙa tsakanin Hamma amadu da shugaba Isu Muhammadu kamar yadda masharhanta ke bayyanawa ko da yake kuma jaridar na cewa akwai yiwuwar a yi sulhu a tsakanin waɗannan baradai. jaridar l'actualité wacce ta buga hotunan ziyarar da mambobin gwamnatin nijar suka kai wa shugaban model lumana har gida don jajanta masa rasuwar mahaifiyarsa na ganin an doshi hanyar warware kikikakar siyasar da ake fuskanta a tsakanin 'yan adawa da masu mulki abin da ake ganin zai yiwu ya zama mafarin da shugaban kasa zai yi wa hama ahmadu ahuwa daga laifin da ya yi sanadiyar arcewarsa zuwa kasashen waje da nufin neman mafaka mu karkare da jaridar lebanon wacce ke cewa matakin rufe iyakokin najeriya na kokarin haddasa rikicin diflomasiya a tsakanin hukumomin kasar da takwarorinsu na jamhuriyar benin bayan da sojoji da jami'an kwastam na najeriya suka ketara cikin kasar ta benin don kwatar kaya a hannun 'yan kwasakwabri a ranar 14 ga watan nuwamba jirar ta ce wannan abin bai yi wa jamhuriyar ta benin daɗi ba sabili kenan ministan harkokin wajenta aurelien agbenonsi ya kira jakadan najeriya a kwatano emmanuel oguntuwase a ofishinsa domin ya yi bayani a kan wannan al'amari da ya kira keta haddin wata ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. Tumadalla, wato yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuka aiko mana sunana na fana balak da ke guro hausare a jihar yoban najeriya ina kira ga justice musa danna da katsina shugaban alkalan jihar katsina irin namijin kokari da yake akan al'umma a jihar katsina a ce alkali yin abin da 'yan siyasa ba sa yi wallahi 'yan siyasa makon ji kunya na najeriya a irin su joseph musa dalla da katsina irin su sai kamata su shugabanci saboda suna da kyautatawa wa al'umma suna kula da kungiyoyi suna kula da makashi yana kula da yan farzin yana kula da jami'oyi yana taimaka musu don duk mutumin da irin su ba su da yawa a duniya assalamu alaikum sain hausa na murya maka suna na magaji su kaba zai da garki lokal gamar jigawa state da kuma ya san min da na ga shugaban majalisar dattawa na najeriya ya taka ministan ayyuka babaraji fahola birki. dan allah akan wai za a gina hanya wai daga najeriya ta tafi senegal alhalin mu kuma talakawan najeriya ga hanyoyi a cikin najeriya ba a yi su ga hanyar da ta taso daga fafura zuwa kwanar dumawa ga hanyar da ta taso daga lagos zuwa ibadan duk ga hanyoyi a najeriya ba a yi su ba a ce wai za a yi hanya wai da ta taso daga najeriya zuwa Senegal ina ruwan talakan Najeriya da hanya zuwa Senegal assalamu alaikum sashen Hausa Radio America sunana ayuba garba imam daga kacin madaki a jihar bauchi ra'ayina na yau ina so ne na yi kira ma gwamnatin tarayya da kuma gwamnonin mu na jihohin najeriya muna so a gaskiya su rage mana kuɗin shiga makarantun gabara secondary school abinda ya shafi certificate nce diploma digiri da kuma sauransu yana da kyau a rage kudin wannan shiga makarantu saboda 'ya'yan talakawa su ma su samu dama su rika yin karatu idan aka rage lallai an taimaki 'ya'yan talakawa na gode mai magana ayuba garba imam kafin ma daki a jihar bauchi yanzu kuma lokaci yayi da baballe zai dawo da labarai amma a takaice. So, Murtala ga labaran a takaice. Wannan shine mako da za a saurari shaidu da yawa a binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump a bainar jama'a, wanda za a fara shi da sanyin safiyar nan ta talata tare da shaidu uku da kuma abin da suka sani akan zargin da ake yi wa shugaba Trump na yunkurin tursasa Ukraine ta binciki abokin hamayyar siyasarsa. Ministan harkokin wajen Libya ya faɗa jiya Litinin cewa harin da aka kai da jirgi mara matuki da ya yi sanadin mutuwar mutane a kan kamfanin biskit a Tripoli babban birnin ƙasar na iya zama laifin yaƙi. Muhammad Tahar ya faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin da suke taron da suka saba yi don tattauna halin da ƙasashen arewacin nahiyar Afirka suke ciki cewa wannan laifin yaƙi ne da aka aikata shi. Amurka ta bayyana matukar damuwarta na ci gaba da samun rashin zaman lafiya a siyasance da kuma rikici a yankin Hong Kong. Yayin da aka samu gama tsakanin 'yan sanda da kuma masu zanga-zanga da ta ƙara tsamari a 'yan kwanakin nan da suka gabata. Muna sake kira ga dukkan ɓangarorin a yankin Hong Kong da su kwantar da hankali, tashin hankali daga dukkan bangarorin ba za mu yadda da shi ba. hukumomi a iran sun ci gaba da rufe yanar gizo a kwana na uku a wani bangare na dakile zanga-zangar kin jinin gwamnati to baballe a sauka lafiya da wannan kuma muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin na hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu ka madadin kowa da kowa a sashen hausa na muryar amurka musamman muhammad hafiz baballe da mai bada umarni solomon Abu da kuma injiniyan mu a wannan hantsi darrell smith Murtala Faruk Sanyin daga nan Washington DC ke sallama ma'assalam.